ba zai mayar da ku zuwa kogi a wani karan ba, sannan ya turo muku wata iska mai tsanani sai ta dulmuyar da ku saboda ku ga ni'imar Allah yayin da ya kubutar da ku da farko, sannan kuma ku kasa samun wani wanda zai neme mu ya roƙe mu don taimaka maku.